baka mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na sautin sara abubakar da kyanan nan unguwar gwiwa locus a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yinikun watan ramadan yau asabar bakwai ga watan yau lahadi bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu da da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan cikin suratul anbiya'i jiya mun tsaya a aya ta 41 yau za mu tashi aya ta 42 kul man yaklahu billahi minash shaytanir rajim kul man yaklahu bil layli tuna suratul ah, anbiya makkiya ce wadda yake an saukar da ita makka don haka tana jawo hankalin mutanen makka ne ga bauta ma Allah shi kadai da nisanta bautar gumaka da imani da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da imani da ranar lahira don haka dukkanin tana koyar da tauhidi ne Allah yake cewa kul man yaklaukum bil-laili wan-nahari min rahman ka ce wa ke kiyaye ku man yaklaukum ai man yahfazukum wa ke kiyaye ku bil-laili da daddare wan-nahari da rana da yini da dare min rahmani kuma bayan Allah arrahman rahman babu wanda ke kiyaye mutane dare da rana abubuwan da ke sauka ga mutane na bala'i da musibbu Allah yake kiyaye su kamar da ke cewa cikin wata suwa lahu lahu mu'aqibatun lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Allah yake cewa kul man yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum dharran kul man yamliku lakum min Allah shay'an in arada bikum dharran aw arada bikum naf'a cikin suratul ahzab Allah ce kul man dhal ladhi ya'simukum min Allah dhal ladhi ya'simukum min Allah in arada duk wannan ayoyin suna nuna babu mai kiyaye mutum in ba Allah ba Allah shi ke kiyaye mutum annabi sassan ya koya muna azkar wa'inda muke shi kasance sun kiyaye mu amma mutum a bashi wata laya ya je wajen boka neman tsari ya yi amfani da wasu abubuwa wani sun saba matauhidi, sun saba ta musulunci wannan abubuwa ne da za su kai mutum ga halaka wayanda ba za su kawo mai amfani ba Allah shi yake da amfani Allah shi yake kaddaro da cutarwa duk wanda Allah ya kaddaro mu cutarwa sai ta same shi amma asali Allah yana da mala'iku da ke kiyaye mutane don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana da annabi sallallahu alaihi yana karanta ma Hassan da Husaini ya ce uizu kuma bi kalimatin lahi tammati min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli kulli ainin lama haka yake karanta ma Hassan da Husaini na tofa musu da aka saukar da kula urbil falaki da nasi sai dinga karanta musu kula urbil falaki da nasi yana tofa musu shikenan don haka wanda adda yara yake gudun kandun baka yake gudun wani musiba ko bala'i ya same su ya dinga karanta musu kul huwallahu ahad kula a'udhu birabbil falaq kula a'udhu birabbin nas so uku ko yana tofa musu ga jiki ya fi kaga yaro da laya ya fi kaga yaro da karho ya fi yaro a karanta mai wasu addu'o'i na bokaye wanda ba su inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda ya karanta kul huwallahu falaki uku nasi uku da safe za su kasance kiyayewa gare shi har da yamma wanda ya karanta su da yamma za su kasance kiyayewa gare shi har ya waye gari da irin su a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa ga wanda ya tsaya wani waje da yake jin tsoro ka sauka wani waje kana jin tsoro ka sauka wani hotel baka da tabbas security dinka baka da tabbacin tsaronka ka sauka wata unguwa kana shakka kwana ya kama ka daji mota ta kama ka daji in kana da wayannan askar ka karanta kana da tabbacin cewa Allah zai kiyaye ka cikin abin da ake karantawa daga wasu magabata an ce akwai wani magabaci yana karantawa a majalisin karatu ne kawai sai ya aza hannu ne ga bai yayi shiu sai ya saki daga baya karfin imanin mutane ya bambanta daga baya bayan bayan ya gama karatu aka tambaye shi yace ya ji wani abu kamar zai cizo ne a baya sai ya sa hannu ko da ya sa hannu sai ya tuno cewa ya karanta azkarus saba kuma annabi ya yi alƙawarin duk wanda ya karanta azkar ba abin da ke samu ne sai ya kyale abin kuma haka kwaro ya zo ya fita bai cuta mai ba wato kowa da karfin gwagwarin ƙarfin imani ne kai kila ba za ka yi haka ba imani ka kila bai kai haka ba kila lokacin da ka ji shi ka karanta arka'in arka'in suka sa ka ji shi ka kakkabe ya tafi don kuwa bakin bakin nau'in imani ne amma dai idan ka karanta wa'in abubuwan da annabi ya ce ba abin da zai samu ka to babu abin da zai samun ka Da ka kulman ya kala hukun billahi wan nahar ka ce wa yake kiyaye ku yanzu yaro ya doki laya uba ya doki laya ko wata doki laya a sa ma yaro annabi sun sai ya ce man allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu duk wanda ya rataye laya kada Allah ya cika mai kada Allah ya cika mai buri ne kada Allah ya cika mai abin da yake bukata kaga sai ya kasance cewa ka jawo ma danka koma baya maimakon ka jawo mai tsari daga Allah amarya za a kai ta gidan mijinta maimakon a mata abin da suna tattara da na addu'o'i da azkar da biyayya ga mijinta sai a hada ta da layu a tafi laya ɗaya cikin filin miji laya ɗaya cikin wayan wasu layoyin shirka a ciki wasu layoyin shirme a ciki wasu layoyin soki buru a ciki akwai inda da aka bada labari ana sai da laya sari in wani je ya so ta sari dan maraba sai ya zo ya kasa ya ce ga ta ciwon kai ga ta ciwon kaza ga ta farin jini ga ta kaza da kaza da kaza sai ya gama in aka sai da wadda ta sa gobe ya hade jibi ya zo ya koma rabawa wadda ta shiga jiya ta farin jini yanzu ta koma ta maganin tsari daga mayu maganin tsari daga kaza da kaza kuma har yanzu ana sai da waɗannan abubuwa sai kai mamaki ko mutane na saye akwai wanda na da kunne na na ji ba ayi ba wata daya ba kafin Ramadan yana sai da laya laya akwai ta amarya wanda in za a kai ta gidanta in tana da kishiyoyi akwai ta kaza akwai ta wanda in tana da uwan miji akwai yadda in tana da kowa da kowa duk wa'annan abubuwan kul man yakla hukum bil laili wan nahari min ar-rahman kace wa ke kiyaye ku da daddare da yini da dare min ar-rahman face Allah ar-rahman bancin Allah akwai wani mai kiyaye ku balhum an zikri rabbihim mu'idun sai dai su mushrikai sun kauda kai daga ambaton ubangijinsu daga kullun cikin damuwa suke kullun cikin masiba suke gumaka ba su amfani wasu abubuwa da ba gumaka ba duk abinda ba Allah ba baya amfani Allah ya ce am lahum alihatun tamna'uhum min dunina suna da wasu abin bauta da ke hana su da gare mu idan Allah ya yi fushi idan Allah ya tashi zartar da hukunci idan Allah ya aiko ya tashi aiko musiba wayannan gumakan suna kare ku da ba mu ba am lahum don shi Allah ya ce a cikin wata aya ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an ولا يستطيعون لهم نصرا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم ce ai shirkuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaquna ba su ga abinda za su hadawa da Allah ba sai abinda bai halicci komai ba shi ma halitta ce aka yi wa in tad'uhum ila al wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansuruna gunki baya iya samun muku nasara kai ne ma bai iya samun mu nasara duk abinda kuke kira kuma bayan Allah in kun kiraye su ba su iyawa da mai izgiya ya iske wani cikin kabari ya gaya mai da mai kaza da mai kaza kala rawu ya ce an je bagadada an gaya ma an kai kara ce inda abdul ko da aka dawo mutala muhammad ya ba shi mota sabuwa wata ashe aka kai kara ce ko da aka dawo ko an kai kara ka inda wani wanda a cikin kabari ko na kwarai ne ko na kirki ne ba abin da zai iya yi ma shi shine la na nasara fusayin. su wa'annan abin da ake kira kuma bayan Allah ba su iya kawo ma kansu nasara walahum minna yushabuna daggare mu ma ba su iya kurta kansu idan Allah ya nuha da wata musiba to ba su iya tsere musiba Allah da za a yi gunki cikin masu bautar gunki na da akwai wanda ya zo yana bukata inda gunki yana kuka yana bauta mai sai ya ga tsuntsu ya zo ya yi mai kashi ya wucewa ta yi sai ce tun da baka iya kare kanka daga daga kashin tsuntsu ni ma ba za ka iya bayan bukata ta ba sai ya sassare shi kawai ya yi gaba to waɗanda su kansu ba su iya kubce kansu da a sun sassaka gunki sun aje ruwan sama aka yi sai dai kai ka gudu bai iya hana ruwan sama su same ka shi kuma bai iya hana ruwan sama su same shi shi shine walahun minna habuna su ma ba su iya kubcewa da gare mu in azabar mu ta zo in masiba mu ta zo inda irin gumakan suke an yi gobara sai su canye gumakan in an yi masiba don shi wasu a lokacin jahiliya sai mutum ya yi duk da akwai akwai maganganu game da isnadin wa'annan riwayoyin mutum ya yi gunki na dabino sai ya shiga wahala sai ya dauko gunki na dabino ya ci abinai saboda yunwa ta shiga bai sai inda samu abinci wata ga gunki bai ya gunci hannu ne ya ci in ya koma gari ya samu wani dabino sai ya koma haɗa mai hannu saboda ka bautan gunki iyakar wauta kenan bautan wani Allah iyakar wauta kenan ba wanda ya kamata mu bauta ma sai Allah tabaraka wata'ala mu koma gare shi shi yake azurta mu sama da ƙasa shi yake ba mu rayuwa doka mu musulmi mun dace da abin bauta mu ƙara gode ma Allah da ya shiryar da mu muna bauta ma Allah domin babu abin da ya cancanta bauta mu sai shi Allah ce bal matta'ana haula'i bal matta'ana ce bal matta'ana ha'ula'i wa aba'ahu bari dai mun ji yadda su wayancan mushrikan dadi ne da su da iyayensu hatta qala alaihimul umur har rayuwa ta yi tsawo da su suna ganin ba wata musiba ta same su Allah ya ji yadda su dadi suna ci suna sha suna shaka iska suna lafiya lau suna shirka da Allah Allah bai taba su ba wannan shi ake ce ma a dauyin kiwon ragullayya istiraj talala dauyin talala sai Allah ya kyale mutun yayi ta sabon Allah sai ya ga kamar Allah ma ba zai kama shi ba shine ce bal ana haula'i wa aba'ahum sai dai mun jiyar da wa'ancan mutanen daɗi da su da iyayensu hatta ɗala alaihim al'umur har rayuwa ta yi tsawo da su suka dade ba wata musiba suna ta bauta ma wani Allah suna ta jayayya da kai suna ta yakakka suna ta abin da suka gada ma, babu abin da ya dame su amma afala ya rauna anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha shin ba su gani ba muna zuwa ga ƙasa muna rage ta ta gefen ta ma'ana su ga duk waɗanda suka kibiyayya ga manzanni ba a baya muna zuwa muna halaka su ɗaya bayan ɗaya Basu isa gidajen samudawa da adawa da sauran mutane da Allah ya halaka ba su lura da abin da Allah ya yi musu ba wata riwaya awalam ya rau afala ya rauna anna na atil ardu nan kusuha min aqrafiha ba su ga musulunci na ta samun nasara ta gehen makka ba wancan kabilar su musulunta wancan mutanen su musulunta shine nan kusuha muna rage kasa min aqrafiha muna rage yawan kafare daga gefe gefe kafin a ci makka mutane ƙara yawa suka suna shiga musulunci bayan an ci makka sai kasance mutane suna shiga fidinin lahi a kuwaja. amma kafin haka lokacin da aka annabi sallallahu ya fita daga makka zuwa madina yawan musulmi bai isa su yaƙi kafirai ba su da yawa amma bayan haka Allah ci ce afala ya rauna an na a arda nan qusuha min atrafiha ba su ganin cewa a nan makkan ma mutane suna zuwa daga madina bai bai'atul ba sun musulunta wasu su dawo su musulunta musulunci yana samun karuwa ta gefen makka ibnu kathir ya ce babba ayat da za ta fassara wannan ayat shi da cewar da Allah ya yi wala kada halakna ma haulakum min al-qura wa sallallahu alayati ma haulakum min al-qura wa sarrafna al-ayat wa sarrafna al-ayat la'allahum yarji'un la'allahum yarji'un ibn kasir a cikin tafsiri ne ce wannan aya ita ce babban wanda za ta fassara wannan ce wanda Allah ya walakata halaka ma haulakum min alqura ku mutanen makka ku dibi mutanen da a gefen ku madinatu ad madinatu samud madinatu Saleh suna nan har yanzu gefe wajen sha. kuna ri'ilatu shita'i wasai kuna shita'i wasai kuna zuwa kuna gani duk mun halaka su walakada saga ahlakna ma hawlakum min alqura mun halaka duk abinda a gefen ku na alƙaryoyi wa sarrafna alayati la'allahum yarji'un mun ba ayoyi ciki mun jujjuya ayoyi ciki koda ku kuna gani ku dawo don haka afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha shin ba ku ga gefe gefen ku ba na ƙasa biye da muka halaka su adawa da samudawa da mutane annabi wanda mutane annabi ne wannan ya isa izna gare ku kuma ku bi Allah kada halaka ku ta zo duye da kuka dade kuna ganin halaka ba ta zo ba wayancan mutane sun tsaya bayan kasa sun dade fiye da ku ji annabi nuhu sai da ya tsaya fi qaumihi alfan illa 50 aman shekara 100 wa arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman ya ce hakika mu aika ga annuhu annabi nuhu wanda yake ya tsaya cikin mutane na shekara dubu ba shekara hamsin shekara ɗari tara da hamsin yana kira ba su yi ba da ƙarshe aka halaka su da ruwan dufana ga ku tsaya wadda kuka yi shekara goma da aka haiku annabi Kunga kun dade kuna ta bautar gunki kuna ta mai iskili wani abu bai kama ku ba ba shi ka nuna ba zai kama ku ba kuma da iko Allah annabi na yin hijira ya koma Madina shekara ta biyu yakin Badar aka halaka duk manya manyan wayanda suka yi inadi wanda suka dage akan akan kiyayya da Allah wanda suka dage akan cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai kiyama su da halaka su ta zo Allah ya zazzabe su manya manya guda 70 na mutanen Makka dukkanin su halaka su ta tabbata a yakin Badar shine alif ta afala ya rauna anna na atil arda nan kusuha min atrafiha afahumul ghalibun yanzu ha su nasara mutanen annabi hudu ba su yi nasara ba na annabi salihu ba su yi nasara ba na annabi nuhu ba su yi nasara ba mutanen annabi musa fir'auna bai nasara ba dukka ba su yi nasara ba afahumul ghalibun sai ku mutanen makka za ku nasara ku ba ku gani duk annabawan da aka aiko baya duk suka mutanen suka jayya da su su Allah yake halaka suwa ya da ai a ce ku ku za ku nasara afahumul ghalibun sai Allah ce mai gaba qul innama ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون قل الله yace kace mala yace lahum kace musu su mushrikan makka inna ma unzirukum bil wahyi min Allah face ina muku gargadi bil wahyi da wahayi mala yace min Allah daga Allah la min kibali nafsi ba daga kaina ba wala yasma'u summu du'a amma shi kurma baya jin kira idza wallau idza ma yunzarun da ana yi mai gargadi in zaka samu mutumin da bai ci kai ce mai gargadi kai ce mai gargadi kaga baya amfani ne don haka duk wanda bai bude kunnuwa ne ba domin ya fahimci gaskiya Allah ya misalta shi da cewa kurma ne sannan wannan aya yace inna ma qul inna ma unzirukum bil wahyi annabi Allah ce ka ce musu ya kai annabi ine muku gargadi da wahayi babu wani abu da ya kamata ayi wa'azi da shi da ya wuce wahayi in ka zo kana wa mutane wa'azi ya kasance kana karanta musu Qur'ani ne da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sune wahayi Qur'ani wahayi ne da samun Allah sallallahu alaihi wahayi ne wannan sun fi shiga cikin jiki sun fi wa'astuwa ba cewa wai ana wa mutane wa'azi da fina fina Hausa wai wa'azi ne ake gargadi ne ake wa mutane yanzu duk gargadin da a cikin Qur'ani da ayoyin da a cikin Qur'ani da hadisan da a cikin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk bai su isa gargadi ba sai an yi wasa an ce wannan ɗa ne ba ɗa ba ne wannan uba ne ba uba ba ne wannan mata ne ba mata ba ne sai wannan ya yi rawa da waccan sai wannan sai ta haka ake samun wa'azi wannan ba shine wa'azi ba kul inna ma unzirukum bil Ka kace da wa'ayi nake muku gargadi ba a bukatar sai an je an samu wasu kissoshi da basu inganta ba ba a bukatar sai an je an samu littafin ahlul kitabi ana karanta ma mutane annabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar da attaura taura ya hasala sai yace ce wallahi lauka na musa hay law kana musa hayyan ma tibai da annabi musa yana raye da ba abin da zai sai ya zo ya bere wahayi wanda ake wa'azi da shi shine alqur'ani shine hadisa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka masu wa'azi su gudani amfani da kissoshi da basu inganta ba da hadisai da suke da'ifai Allah ya ce kul inna ma unzirukum bil wahyi kace ina muku wa'azi ne da wahayi ashe gargadi da ake wa mutane tafsiri da ake cikin azumi ana karanta ma mutane gargadi ne ake musu kuma babu abin da ya hicincinta a yi musu sai da shi shi wahayin shine qur'ani wala yasma'u summu du'a shi kurma baya jin kira wanda baya ji ko ka kira shi baya ji idan ma yunzaruna idan ana gargadi ana kira ne ana cewa ka zo ka bi don shi cikin wata sura Allah sai ya sifata su summun bukmun umyun fahum la Allah ce summun kurame ne summun bukumun bebaye ne umyun makafi ne wahum la yaju ba basu dawowa babu makauta babu kurunta babu rashin ji babu rashin gani babu makauta da yake cewa ana karanta mutum ayi Qur'ani baya saurari yanzu fa duk wa'azin nan da ake in ka buɗe rediyo a Ramadan daga safi har yamma zaka ji ana ta wani akwai wanda baya baya saurarawa kuma yana da rediyo kuma yana sauraron rediyo in za a labaru kawai yana kunnawa ya jiya amma kawai in ana tafsirin Qur'ani kowa ka yi baya saurawa kaga wannan tabewa ne wannan shine kurumta kaza ka ji Allah ke magana in ma kana ganin wani zai sa son rai ne in ka ji abinda da a rai ne sai ka bambai mai son rai ne amma an karanta ma Allah ya ce kaza sai ka ji ka karu da shi ake gargaduwa da shi zuciya ke rayuwa da shi kake dawowa daga gafala da rafkanuwa da kai na lamuran duniya kuma irin wannan damar ta ana wa'azi ana tafsiri ana karanta Qur'ani mafi yawa ba ta samuwa sai lokacin Ramadan yayi don kamata ai mutane su yi amfani da wannan damar wanda ke iya zuwa inda ake tafsiri a unguwar su ko a garin su ko a kusa ko inda wani malami da yake so ya jiya wanda baya iyawa ya sa a rediyo ko ya kalla a talabijin ya tsaya da idon basira da kunnuwa kai ya zama wanda ke Allah Allah ke cewa kurma ko an yi mai gargadi baya ji wata mukayyazan wanda Allah ke cewa kurma ne makaho ne bebe ne yana karanta ayoyin Allah ka tsaya ka saurara zai yi in ka tsaya ka saurari aya daya ka wa'astu mutane da yawa magabata sun tsaya wanda da suna cikin kangara suka ji aya daya ayat tassa suka dawo sayyidina Umar da yana neman shi ya kashe da yana neman annabi sallallahu alaihi ya kashe amma jin ayoyi cikin qur'ani shi suka jawo hankalin shi ya dawo yin musulunta ga ya zama abin da ya zama ya zama babba ya zama wanda aka ambato ya zama ɗan aljanna to zai yi kai ma kana da wannan abin kana ganin malamai makwadaita ne haka wani ke cewa malamai ɗan son rai ne malamai ɗan kira ne zuwa ga abin su malamai ɗan ta zai yi kai ma kana cikin irin wannan wasu sun dade suna cikin irin wannan kafin kai ba gari ka aka fara ba duk abin da kake ji da shi an yi shi kafin ayyuka an yi irin waɗannan amma wasu su da Allah yake nihi da rama suna zuwa suna saurarawa sai suka fahimta kuma suka dawo kuma Allah ya yi musu rahama kuma suka samu aljanna zai yi kai makana cikin su haka ka zaɓi duk malamin da kake so ya kunna ana tafsiri kakka kau da kai kakka ce baka zuwa kakka ce baka saurare kakka kan kamar kawaye don shi waɗanda ba musulmi ba misali kiristoci a wannan kasar sun fi waɗanda an musulmi wayewa sun fi su yawan boko sai ka samu unguwa ɗaya profesa goma sha biyar profesa ashirin sai ka samu secondary school profesa na karantarwa saboda yadda suke da yawan yan boko yadda suka yi yawan boko in ka je turai ka gansu wanda su ne yan kudun najeriya ne sun zama yan ingila sun zama amurka da yawa amma kullum suna coci duk lahadi suna coci duk lahadi suna wajen shugaban suna saurare domin suna ganin da haka ake samun rayuwa da rayuwa wadda aka sauka suwa daga sama da wahayi ake samun ci gaba kada bokun mu ya zama wasu yan bokun mu sun kau da kai su suna ganin cewa elites ne suna ganin intellectuals ne suna ganin ba su da bukata da wannan littafin ba su da bukata da wa'azin da ake wannan tabewa ce wannan kurumta ce wannan makauta ce wannan bebanta ce ka saurara ka ji in ka ji na wannan malamin bai yi ma ba ka ji na wannan in ka ji na wannan ka ji na wannan ka ji wannan kamar ya yi kuskure a fahimtar ka ka saurari na wannan kar dai ka yadda ya kasance baka sauraron Qur'ani za mu karanta yau cewa albarka tana ga Qur'ani da sauraron Qur'ani Allah ya ce wala in masatum nafatun min azab wala in masatum nafatun min azab Allah ce wala in massatum mala yace yawmal qiyamati ai idan nafatun waqatun khafifa idan wani dan sashe dan kadan na azaba ya same su ranar alkiyama min azabi rabbika na azabin ubangijinka la yaqulunna lokacin za su ce ya wailana ai halakana ya kai cin mu ya halakan mu inna kunna zalimina a can duniya ashe mun kasance azzalumai a ce duk abin da ake faɗa mana na mu zo mu saurari qur'ani mu zo mu saurari wahayi ane mun gaggadi da wahayi ba mu saurara ba ashe mun zalunci kanmu inna kunna zalimina ay mushrikina bil ishraki bil ishraki wa takdhibi muhammadin da shirka da muka yi tayi da ƙaryata muhammadu da muka yi tayi sallallahu alaihi wa sallam don haka wannan qur'ani ba ya sauka bane ga waɗancan mutanen makka gargadi ne har zuwa ranar alkiyama kai ma wanda baka sauraron wa'azi baka zuwa makaranta yanzu an gama an gama tafsiri fa aka gama tafsiri Ramadan ya wuce makarantu za su buɗa can ana karantar da bukhari can ana karantar da muslim can ana karantar da abu dawuda can ana karantar da azkari can ana karantar da risala can ana karantar da littafi kaza ko ina karatu yake buɗewa cikin gari amma akwai wanda ba su zuwa kawai don me don karatun addini ne saboda ni kawai suna ganin ba daidai bane suna ganin ba inda aka samu wani abu bane kuma musulmi ne to irin wa'annan akwai matsala kwarai da gaske kuma matsalar ga kansu take ko rayuwa shekara nawa suka yi sun ka koma radda suka koma ga Allah dan za su fara gane sun sun fayi hasara dan za su gane fa a makaranta hanyar neman ilimi hanyar aljanna ce hanyar samun rahama Allah ne hanyar kakkare zunubai ne wasu abubuwa da muka bata lokacin mu a social media a gona a makarantar boko a wajen aikin gwamnati duk wannan abu ne wanda ke ko halas ne halas ne amma kuma na neman duniya ne da na mutu baya amfani na ko digiri na wani tara da na rasu baya amfani ba a gadon shi ba a gadon certificate din ba zan je lahira a tambaye ni ba zan je lahira ya kara min advantage a kabari ba inda na je makarantar addinin Allah ko ahalari ni karanta in ni karanta Qur'ani ni sawari abinda Qur'ani ke faɗi da shi zai mai amfani ranar alkiyama to haka za su waya ya wailana kai cin mu mun halaka da dai mun kasance mun saurari mun saurari wannan wannan Qur'ani haka inna kunna zalimina mun kasance azzalumai mun zalunci kanmu mun yi shirka da Allah mun karyata annabi sallallahu alaihi wasallam bamu saurara ba sai Allah ya ce wanda za'ul mawazin al-qisqa ce wa nadaul mawazin alqist li yawm za mu sanya ma'aunai na adalci wanda za a yi adalci na adalci da su ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'an ba za a zalunci mutum komai ba duk abinda mutum yayi zai gani Allah ce wa in kana mithqala habatin min khardalin ko da gogoron kwarar burburwa ne ya aikata na kwarai ko mugo abu a taina biha za mu zo da ita ranar alkiyama Allah ce wakafa bina hasibin mun isa a matsayin masu hisabi mun kai a matsayin masu hisabi waɗanda ba za su zalunce ka ba wata ranar alkiyama auna auna ayyuka ake yi sai an auna aiki sana'a doki ɗauki mai aiki shi ma a auna shi gogoron imanin mutum ana auna mutum ba gwagwarin kiba ce ba gwagwarin yadda imanin yake da nauyi haka zai kara ma awon nauyi don haka duk abin da ka yi ana nan ana ajiyewa ba a zalunta ka za a auna Allah ya tabbatar da awo cikin Qur'ani wajaje daban-daban a cikin suratul Araf Allah ya cewa wal waznu yawma idhinil haqq wal waznu yawma haqq wal wazn yawma idhin al haqq aw wannan ranar gaskiya ne faman saqulat mawazinu duk wanda abin awo ne yayi nauyi wata nan duniya in ka kawo ma'auni ka sa abu mai nauyi nan wanda bai da nauyi nan mai nauyi kai kasa ranar lahira kuma mai nauyin kai sama idan ya kasance ka awo ya rinjaya kuma wannan rahama ce ta Allah muna laifi muna yin daidai muna yin ba daidai ba to amma abin da ake aunawa ake yi don shi hadisi ya tabbata cewa wanda ya aikin kwarai daya za a ninka mai goma wanda ya yi mugun aiki ɗaya in ya aikata za a ban shi kwara daya imamu Nawawi cikin cikin cikin ya hadith ce duk wanda gomo ɗaiɗai ku ne suka rinjaye gomomi ne yayi hasara shi yawa kai ne aikin zunubi in kai na daya za a rubuta ma ɗaya. aikin lada in kai na daya za a rubuta ma goma amma kuma za a zo a auna gomomin nan da ɗaya. don haka duk wanda ya yarda wannan kun suka wuce wa'incan gomomin to ya yi hasara shi ya halaka kai ne duk uzuri da aka bai an ba mutum ko niyyar aikin kwarai mutum ya yi idan ya yi niyya kawai za a rubuta mai lada in ya yi niyya aikin kwarai idan bai aikata ba a rubuta mai lada cewa da na yi niyya yanzu wannan ya yi niyya zai zalunci wani ya niyya in ya ga wani wallahi sai ya dake shi ya yi niyya sai ya yanki kaza sai ya yi kaza sai ya ce kawai na ji wa'azi na ji babu da kyau na bari cikin sai a rubuta mai lada ba kyale shi za a yi haka nan ba in yayi niyyar aikin kwarai kuma a rubuta mai bai samu yi ba kuma a rubuta mai lada wannan addinin Allah yana nuhin mu da rahama Allah yana nuhin tausayin mu Allah ba yana nufin ya azabtar da mu ba yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra a komai na addini Allah sauki yake so haka ranar alkiyama ga awo za a yi an gaya muna za a yi awo mutumin da ake gaya za a yi jarabawa za a yi jarabawa aka yi jarabawa yayyada ya fadi kuma an gaya mai kila ga tambayoyin da za a tambayar ka ga lokacin da za a yi kaga akwai sakaci gare shi kwarai da gaske don haka sai mu ji tsoron Allah mu mai da hankali mu san cewa za a yi awo ranar alkiyama Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wa'anda ma'auninsu ya yi saku-saku ma'auninsu bai yi nauyi ba wa'annan su sun kai hasarar kawunansu bima kanu bi yau yuzlimuna Allah ya ce a cikin suratul mu'minun fa idza nufikha fi suri fala ansabu bainahum so kawai ya Allah maimaita wannan yace fa amma man saqulat mawazinu amma man saqulat mawazinu fi tabaraka wataala yake gaya muna duk cikin wayannan ayoyin cewa za a yi awu kuma abinda ake so a awun annan shine ayyukan ka yi nauyi annabi sassa ya gaya muna wasu ayyuka da suke sa mizanin ya yi nauyi ranar alkiyama na farko su akwai tsoron Allah annabi sallallahu ya ce ma min shay'in athqalu fi mizanil abdi yawmal qiyamati ba'da taqwallahi bancin tsoron Allah wata tsoron Allah shine babban abin da zai sa mizanin kai yayi nauyi sai annabi sai ce min husnul khul daga halaye na kwarai ya kasance kowa na jin daɗin zama da kai iyayenka na jin daɗin zama da kai ƴan uwanka na jin daɗin zama da kai makwabcinka na jin daɗin zama da kai abokan aikinka matarka ƴaƴanka kowa na jin daɗin zama da kai to wannan yana sa aikinka yayi nauyi kaga ma'auninka yayi nauyi ranar alkiyama kaga ga kai farin jini a nan duniya ka samu arziki da yalwa kuma ka je lahira ma'auninka yayi nauyi ranar alkiyama kawai don kana sukan mutane fuska don kana gaya mutane magana kwarai domin kana kame fushinka domin kana kyautata ma jama'a in dukiya Allah ya baka in karfi Allah ya baka in mukami Allah ya baka akwai wani kuɗi gare shi taimaka ma mutane kai ya ba wancan ya ba wancan ya ba wancan wani ilimi Allah ya bashi nan yana wa'azi can yana wa'azi nan yana koyarwa wani dabara Allah ya bashi ya ga wani zai yi abu ya yi hanyar da ba ta da shi ya kira shi ya ba shi shawara wannan ya karanta cikin jama'a sai a ga mutum ya ɗauko hanyar da ba ta sai kowa yana jin tsoron ya mai magana domin yana jin tsoron ya yi fushi da shi wani kaza gare wani kaza gare wani hanyar samun ma mutane aiki gare shi yana nan ya samo ma wannan ya gama digiri wannan ya gama HND wannan ya gama diploma wannan ya gama secondary school kai kokari duk yadda zaka yi ka amfani mutane yana ɗaya daga cikin abin da ake cewa halin kwarai wanda shi ke sa mizanin kai yayi mizanin kai yi nauyi ranar alkiyama cikin abin da ake cewa halin kwarai akwai kame cutarka daga mutane duk abin da zai cutar da mutane kakka yadda kai kwatamin gidanka ne in zai fito wani ya fada wani ya jiwari wani ya yi Allah wadarai volum ne zaka kunna a gidanka ka kunna rediyo ko karatun Qur'ani ne ko ko wa'azi ne ko bale kidi da abin da bai dace ba kai kasance gidanka TV ko rediyo ya tashi makwabcinka yana ji kana wahal da shi yana hana bai bace makwabci ne na gida makwabci ne na shago makwabci ne na hostel makwabci ne na gidan haya kakka yadda ka cuta ma wani cutar cutarka wani ko ai yace yana tattalin kai ya aje ta inda za ta cutar da mutane wani kuma bai damu ba ya zub da share gaban gidan makwabci ne ya zub da kwata ta ta fitar ta cutar da mutane wani yayi parking mota fakin mota inda zai cutar da mutane ai to ana ina mai wannan mota ka tsayar da mutane in kai haka baka yi halin kwarai ba kai abubuwan da za su sa ranar alkiyama mizanin ka ba zai yi nauyi ba amma in ka zo kai ko mota za ka fakin Allah Allah ka kai baka yi blocking wani ba to kana da halin kwarai wannan sanadiyya ce wadda mizanin ka zai yi nauyi ranar alkiyama akwai yafe ma mutane abu na uku ya kasance in mutane suka yi ma abu baka cewa sai ka rama wallahi ko taba ka sai ya gani a'a zaka iya kauda kai wani yayi maka yafe mai wani yayi maka kauda kai sannan akwai sukan ma mutane fuska ne abu na karshe cikin halayen kwarai ya kasance kullun aka ganka kana murmushi bashashatul waja kai zan kana kullun ganka abusan kam darira kama ai tashi alkiyama wani ma ka sha mai toka ma ko bukata gare ka da ya ce wani kace ka ansa kawai sai ya ji tsoro kawai Ba ya iya gaya ma ai ka zaka baka san mai halin kwarai ba don haka ma'aunin ka na alkiyama ba zai ba zai sassauci ba akwai ɗaya daga cikin sahabbai bara bin azim ne ce ah, jarir bin abdullahi bajali ne Ya ce duk lokacin da annabi sassan ya gane ne sai ya yi murmushi duk lokacin da annabi ya gane ne sai yayi murmushi saboda halin kwarai ne wa mutane murmushi yana cikin abin da ke sa mizanin kai ya girma na ranar alkiyama annabi sassan in ya gama sallah asuba yana zama inda yayi sallah sai ya zauna yana ta subhanallah yana ta ambaton Allah sai rana ta fito sahabbai suna baya ne sahu sahu daga lokaci zuwa lokaci sai ya jiyo kawai musu murmushi ba magana yake musu ba kawai musu murmushi ya ci gaba da tasbihi ne saboda sakin huska annabi ya ce wa muka fi waji akhika sadaka kai murmushi a huskar dan uwanka shi ma sadaka ne haka mu yi kokarin musa ki fuska yana ɗaya daga cikin abin da ke sa mizanin ranar alkiyama yayi nauyi Allah ya ce fa fa amma man saqulat mawazinuhu amma wanda mizani ne wanda abin awo ne yayi nauyi fa huwa fi ishatin radiya zai shiga cikin wata rayuwa yaddada wanda zai ji daɗin ta zai yadda da ita wa amma mun khaffat mawazinu amma wanda mizanin nashi abin awon nashi yayi sako-sako fa ummuhu hawiya wannan uwa ce tace hawiya Allah ya tsare mu cikin abin da ke sa mizani yayi nauyi ranar alkiyama akwai ambaton Allah kuma sama ga ambaton Allah shine subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim annabi yace kalimatani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizani khafifatani ala lisani subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim annabi yace ko wasu kalmomi guda biyu masu saukin fadi ga harshe masu nauyi ga mizani ranar alkiyama sannan ah, masu soyuwa ga Allah ar-Rahman sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim in za ka yi ɗari a hankali minti hudu da rabi za ka yi ka karanta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim guda ɗari minti hudu da rabi in za ka yi su a tsanaki a hankali kaga abu ne mai sauki kuma abu ne wanda bai bukatar sai mai alwala bai bukatar sai mai tsarki bai bukatar sai wanda ya yi wankan janaba bai bukatar sai wanda ba ta haila bai bukatar kowane hali kake in dai ba cikin makewayi kake ba za ka karanta in dai ba cikin wurin kazanta kake ba za ka karanta kana tukin mashin bai bukatar sai ka natsu ka zauna shi zikiri fa'ida tai ba sai ka natsu ka samu waje ka zauna ba 因可呢？以 ba ma sai hankalinka ya kawo ba yanzu misali in ka saba kana ta zikiri kana ta ambaton Allah amma hankalinka sai ya dauka kana tunanin wani abu akwai lada malamai sun ce shi Allah annabi sai ke nufi da yace la yazalu lisanuka rataban bi zikrillah kada ka bari harshen ka ya bushe daga ambaton Allah watan koda kana yi hankalinka na wani waje ba matsala bane idan dai ka saba kana yi in hankalinka ya dawo ka ci gaba da yi babu shakka wanda hankali ne yana nan ya mai da hankali yana ambaton Allah ya fi ka lada amma kai ma in hankalinka na wani waje zaka samu lada in kana ambaton Allah wani yana cikin abin da ke sa mizani yayi nauyi ranar alkiyama batun Allah dama ya fi komi sauki duk cikin ibada amma shaidan ya fi komi jaye hankalin mutum da shi idan mutum ya ji ana fada ka sai ya ji azar sauki subhanallahi mizani na zai yi nauyi sai ya kamar zai yi kahin gobe ya mince gaba daya da yake kidan ya zuwa gobe bai goma ba bai yi ashirin ba bai yi ɗari ba don mu dage mu yi tayi mu yi muna tukin mashin muna cikin mota muna zaune kana jiran wani in ka je saudiya akwai abubuwan da ake rubutawa sai alaka a wajaje sai a ce imla daqiqatal intizar ko da qa'iqal bil istighfar in ka je ka wasu mutane kawai masu son lada sai su je asibiti sai su je banki sai su je wajen da ake sayar da tiket sai su je a tashar mota sai su je hilin jirgin sama sai su rubuta sai su laka su ce ‘yan mintotan nan da kake jira cika su da ambaton Allah mana’ kana nan kana jiran jirgin jirgi kana jiran a kira ku jirgi kana ta astaghfirullah astaghfirullah subhanallah subhanallah subhanallah kana nan tashan mota kana jiran mota ku ta tashi kana yi kana asibiti wajen jiran likita kana kana yi kana kana kana ko ina kake wajen jira kana ta yi kana ta yi nan take sai ka kahi wannan wurin ranar alkiyama ko da za a zuwa wannan wurin babbar riba da ta samu ta fi kai wallahi da aka yi gare ka domin masana sun kiyasta cewa mutum da ya shekara 60 a rayuwa wayan shekara 8 zai yi yana biyan layi ya layin da ya bi a hilin jirgi sauran awa biyu yana ne yana jira da layin da ya yi a tashan mota da layin da ya yi yana jira house yana jira lecture sauran awa ɗaya ya hito da 8 to 10 yana da wata 2 to 4 yana ne yana jira awa biyu awa hudu yana jira da layin da zai yi wajen banki yana jira kafin a kai gare shi da layin da zai yi gidan wanka yana hostel wani ya shiga yana jiran ya fito da layin da zai yi a toilet in shekara 60 mutum yayi a rayuwa yakan lalata shekara 8 gaba dai ya hada wannan awoyin suna kai shekara 8 tun layi ya kajera kaga yayi babba hasara shekara 8 to wannan shekara 8 in ka cika su da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah ka cika su da istighfari sai ka kasance ranar lahira ka zo da istighfari na shekara 8 ya kake tsammanin mizanin ka zai yi ranar lahira ka zo da subhanallahi walhamdulillahi na shekara 8 da ambaton Allah na shekara 8 don ba ƙaramin wayo ba ne ko da target ɗin ɗai wurin jira za ka yi wurin jira ɗai inda za ka jira ka kasance yanzu wani ya zo tafsiri yana ta jira mai tafsiri ya zo wani ya yi wa ya ɗauki ƙorani yana karanta wani kuma yana zaune kawai yana ta jira mai tafsiri ya zo wannan yana cikin wannan lokutan wani ya je makaranta yana jiran lokacin assembly a yi suna jiran malama ta shiga wani period ya fita wani period ya shiga ana jiran kaza ana jiran kaza kullun jira akai yau duniyar jira ce sai kana nan kana jira kai ta ambaton Allah sai kasance mizaninka mizaninka ya cika ranar alkiyama Allah ya bamu mu ikon aikatawa Allah ya ce in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina mun isa masu hisabi tunda ba mu cutuwa kowa bamu zalunta kowa duk abin da ka gani da shi ranar alkiyama idan kajiri ya rika littafi sai ya ce ya wailata mali hadal kitabi la لا يغادر صغيرة ولا ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون ci gaba da ba mu labari yanzu wannan sura mun ce suratul anbiya domin an ambaci annabawa ciki amma da farko har zuwa nan annabi ko dai ba ambata ba to annabawa na ambata yanzu zamu fara Allah ce wala kad ataina Musa wa harun Musa wa Allah ce wala kada ina Musa wa Harun al-Furqana hakika mun ba annabi Musa da annabi Haruna annabi biyu an bace su aya daya saboda yawan ambaton annabawa da aka yi cikin wannan sura aka kyata da suratul anbiya'i Allah ce hakika mun ba su al-Furqana wasu malamai suka ce abinda alfurkana shine mun ba su nasara kamar yadda Allah ya kira ah, yau yadda aka yi yakin badar yace yawmal furqani yawmal taqal jama'an to haka nan wasu malamai sun fassara shi da walaqad ataina Musa wa Haruna al-furqana mun ba annabi Musa da annabi Haruna nasara ga makiyansu an halaka Fir'auna da mutane ne shine al-furqana wa diya'an mun ba su haske shine at-taura wa zikran da kuma an bato shine at-taura lil muttaqin ga masu cin tsoron Allah don haka wasu malamai suka fassara cewa an ba su nasara an ba su an ba su kuma at-taura wasu malamai suka fassara shi da cewa dukkanin shi abin da ke nufi at-taura ne kamar nan malamin da yace walaqad ataina Musa wa aunal furqana sai ce awi taurata alfariqatu bainal haqqi wal batili wal halali wal harami domin ita a taura alfariqatu bainal haqqi wal batili tana rabewa tsakanin gaskiya da ƙarya kamar da Qur'ani kuma tana rabewa tsakanin halal da haramu akwai hukunce hukunce ciki kun ga tun da muka fara biya anbiya zuwa yanzu babu halas da haram duk kawai cewa ne tsakanin gaskiya da ƙarya don shi ma Qur'ani aka ce mai aka ce mai ya faɗi masu bautar gunki wanda ba su imani da annabi ba wanda ba su imani da ranar lahira ba wanda ma'auni su zai yi sako sako ranar alkiyama shine alfari yana bambancewa da kuma wanda suka yi imani da annabi wanda suka yi imani da ranar lahira wanda ma'aunin su zai yi zai yi nauyi ranar alkiyama don shi ake ce mai littafai da aka sako daga sama alfurkan. furqan wa kuma haske ne Qur'ani a taura lokacin da aka saukar da ita ga Annabi Musa haske ce wanda ya bi su zai samu haske zai samu albarka kamar yadda aya ta gaba za ta gaya muna wa zikran kuma bato ne lil muttaqina ga masu jin tsoron Allah alladhina ya shauna bil ghaibi wanda suke jin tsoron ubangijinsu a ɓoye. babban lamarin shi ne ka tambayi kanka in kana koyi babu mai ganin ka za ka ji tsoron Allah yana wa mutane wahala da yawa su zo kasuwa su sata su sheka da gudu amma yan ba su ofis inda za su sata babu wanda ya sani ba za su ji tsoro kamar da ba su yi a kasuwa ba wannan yana nuna sun fi jin tsoron mutane da Allah me bambancin wanda ya zo kasuwa ya tasga ya sheka da gudu da wanda shi kuma a ofis yasa sa ta babu mai gani bambanci su shine wanda yayi a ofis shi Allah abbe tsoron mutane yake tsoro don shi yake yake iya yi a boye inda kowa bai gani shine ko da yaushe allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi ka tambaye kanka in kana boye babu kowa bai gani kana jin tsoron Allah kamar in kana gaban jama'a ko kuma huskar jama'a ke sa ka ji tsoron Allah idan ka tashi da daddare zaka sallah kana kyautata ta tsakaninka da Allah ban gaban jama'a in ka tashi kana so kai sallah da takalmi domin sallah da takalmi sunna ne in ka tashi kiyamul layl kana tunowa kai ko sai ka zo masallaci domin a rigima a ce malami kace ka san hadisi ana sallah da takalmi da sauransu ko da yaushe abinda za ka yi a boye abinda ke gaban jama'a in ka boye tsakaninka da kai sai Allah kana yi shine Allah ya ce allazina yakhshawna rabbahum bil ghaibi waɗanda ke jin tsoron su a ɓoye inda kowa bai ganin su in sun ke keɓanta daga su sai haramun sai su ce a Allah ya haranta ai saboda shi abban ba saboda mutane ba saboda haka ba zan yi ba wa hum min sa'ati mushfiquna game da tashin alkiyama suna masu jin tsoro dama jin tsoron tashin alkiyama yana ga mai jin tsoron Allah a ɓoye wanda ke yi kowa ba ya gani wanda ke yi a boye shi ke jin tsoron Allah shi ke jin tsoron tashin alkiyama domin wannan shi yake sa sai ya kasance kasancewa za a tashi kiyama dama ita baka ganta ba ita ma gaibu ce yanzu kana wani waje fake a gaibu in ka ji tsoron Allah a nan sai in ka je chat don shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sab'atun yuhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu akwai wasu mutum bakwai da Allah zai sawa cikin inuwa ta yadda babu inuwa kowa sai ta Allah radda rana take yawa kusa kusa fanya tana zabarbaka randa zufan mutane wani yake kawo mai gogodon idon sau wani gogodon kwabri ne wani ya kawo mai buwan yu ne wani ya dago zuwa ga cibiya ta wani zuwa ya haɗe shi gaba ɗaya wannan wasu mutane za a ɗauke su a sasu cikin inuwa Allah yadda babu inuwa sai ta Allah wani daga cikin su akwai Allah annabi sai ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadata inahu da mutumin da ya ambaci Allah ya tuna Allah shi kaɗai babu kowa hayayyi hawaye kila cikin jama'a za ka iya yi domin a ce wani yana tsoron Allah wani yana kaza amma a koyi babu kowa da ka kai sai Allah ka tuna zunubanka ka tuna abubuwan da ka yi ba na kwarai ba ka ji tsoron Allah koye hawaye su fito maka ba hawayen riya bane ba hawayen a gani bane to wannan ka cancanta ka shiga cikin mutum bakwai da za su shiga cikin inuwa Allah da babu inuwa sai tashi to haka Allah Allah ya ce alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi in kana son ka auna imanin ka ka auna imanin ka in ka shiga inda babu kowa in ka shiga inda babu masu ganin ka daga kai sai kanka daga kai sai Allah in ka ji tsoron Allah wannan wajen. to ana tsammanin ku ne mina sa'ati hum mina sa'ati mushfiqina lalle kana jin tsoron tashi alkiyama wanda za a yi radda babu mai amfanin ka Allah ya ba mu ikon tsoro ne Allah ya sa tsoron da za mu yi mai kuma ya amfane mu a tashi alkiyama ana nuna min lokaci yayi abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafin mu sai akwai tambayoyi da muke yi ansawa Thank you. yana cikin haɗari ƙwarai da gaske azumi sai yana cikin saɓanin malamai cikin malamai akwai masu ganin azumin shi ya kari mazhaban malikiya wanda maziyi ya fito ma azumin ya kari duk da abin da muke gani kauli mafi inganci shine hitowar maziyi baya kare azumi amma dai yana rage ladan azumi kamar yadda wasu malamai suka ce domin me domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce cikin hadisin qudsi illa sawma fa innahu li fa innahu yad'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajali mai azumi yana bayan abinci ne da abin sha ne da shawa ta saboda ni shawa ke motsawa maziyi ya fito don kaga ka rage wani abu da aka bawa Allah ka rage shi kanka duk da shawa kauli mafi inganci maniyi ake ce ma shawa amma maziyi shi ma shawa yake sa ya fito don ka sai ka daina sai ka daina yin wani duk abin da ya kasance zai rage ladan azumin ka ka daina amma kauli mafi inganci akwai azumin ka wallahu ta'ala ala <laughs> wannan doguwar tambaya ce mai dogon bayani kasaru shine tafiya da Allah ya amfata cikin suratul nisa'i walaysa alaykum junahun idza darabtum wa idza darabtum fil ardi falaykum laysa alaykum junahun an taksu min as-salawati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru Allah ya ce idan kuna idan kuka yi tafiya lokacin yaki ba kuka ji tsoro babu laifi ku yanke sallah in kun ji tsoron wa'inda kafirai su fitine ku daga baya kuma sai aka ɗage cewa sai lokacin yaƙi duk inda an yi tafiya za a yi kasaru don abin da aka shi ne yanke sallah mai hudu a mai sheta biyu idan an yi tafiya tafiya zuwa ina zuwa inda za a ce wani ya yi tafiya a aladance duk inda za a buɗe baki a ce ina wani a ce ya yi tafiya tun in yi wannan tafiya zai iya yin kasaru don haka ya sha bamban daga gari zuwa gari shari'a ko kuma in ce qur'ani ko hadisi ba su keɓance mil 48 ba ko kilomita 83 abinda suka yi shi ne duk inda za a ce matafiya an bar shi tafiya wanda ya tafiya ya yi ƙasar rudu haka in kai abin ake ce matafiya kwana nawa kwana nawa ake ce matafiya annabi Sassana ya yi tafiya wa makka ya kwana goma sha bakwai. kwana goma sha bakwai kuma yana kasar annabi ya yi tafiya ta buka ya yi kwana talatin yana kasar annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai bayan shi abdullahi bin umar sun je kharsan suka yi wata uku suna kasau daga ko kwana nawa kai in dai tafiya ake ce mata to babu laifi zaka yi kasaru wallahu ta'ala su ma sun gitta ah, sallar su ga sabani akwai ta ko babu ta ba a cewa aje a kama mun mutu a hana ma kowa zama a kama mun wani wuri domin ya zo ya zauna wannan ba daidai bane wannan kuskure ne masallaci hili ne na wakafi na kowa da kowa dukiyar mu duka ne bai halatta wani ya kebance da ita don haka duk wanda ya zo masallaci zai zauna inda ya samu zama Allahumma in akwai wani waje da za a kebance ma wasu da suka wa masallaci hidima yanzu ba wai kawai ni babba ne ba kai manzo a wannan shine ladan don haka yana bukatar in ya zo ga inda zai tsayawa domin ya yi kiran sallah wannan dan kwamitin masallaci ne mai kula da kai da kawo da sauti da a gyara kaza a gyara kaza yana bukatar ya kasance yana kusa ga amplifier idan an samu gyara ana so a gyara akwai uzuri akwai dalili da yasa to babu laifi amma haka kawai kaza da duma in wani ya zo ka ce ka ne ba za ka bashi ba wasu malamai suna ganin cewa ya shiga cikin al'adul maksuba wata kasa ce wadda aka yi kwata kai kwata cikin kai kwace cikin haƙƙin muruka zuwa ka haka ka gita sallar kaga safani akwai ta ko babu ta babu kyawo daina hakan hakan yafi wallahu ta'ala ala na na sha Ah, kamar cikin wani ka zana na uku ɗai ne bai inganta ba amma sauran sun eh, inganta ana ana ana ana ana subhanallah subhanallah 33 alhamdulillah alhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar 33 a cika da la ilaha illallah 100 sanana 25 biyar duka a ce subhanallahi 25 alhamdulillah 25 Allahu akbar 25 la ilaha illallah 25 sanana ana takaitawa ga 11 subhanallahi 11 walhamdulillahi sha ɗai wallahu akbar sha ɗai talatin da uku kenan ai a ilaha illallah guda ya cika talatin da hudu duk wannan ana yi wallahu ta'ala na amma ba samu shi tuna yaro tuna yaro an girma ko wallahi ina ra'ayin ni haka don haka nake neman shawara daga gare ka idan har akwai ko kuma alkoholi inda ya kamata ka yi in ka je ta Hafiz za su baka shawarori da ladubban da ya kamata za ka ka koma makaranta ba alattin koma makaranta Salih bin Kaisan ya koma makaranta na dan shekara 60 ko 80 kuma ga ana jin suna ne ko ina ko yau muna ganin mutane suna ƙarin irin makarantu ma na zamanin da manyan manyan shekaru za ka ka koma makaranta insha Allah za ka samu Allah ya sa mu dace Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya zamnar da jahan mu lafiya da jihohin kewaye wayannan musibin da suke tasowa Allah ya musu muna maganin su wannan azumin da muke Allah ya karba Allah ya sa shi cikin mizanin mu Allah ya tsare mu da riya Allah ya tsare mu da sum'a subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah